Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hawa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Lahadi 29 ga watan Oktoba shekarar 2023. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. kwanaki biyu bayan da isra'ila ta tura sojojinta zuwa ziran gaza rundunar sojan isra'ila ta sake yin kira ga mazauna yankin da su bar wurin su koma ta kudancin gaza a yau lahadi paparoma francis ya nemi a tsagaita wuta a yakin da ake yi tsakanin isra'ila da hamas ya kuma sake yin kira da a sako mutanen da kungiyar hamas ta yi garkuwa da su a gaza Rasha ta faɗa a yau Lahadi cewa ta harbo jirage marasa matuƙi guda 36 a cikin dare a saman tekun Bahar Rom da yankin mashigin Crimea. kanun labaran kenan idan shirin ya leƙa Najeriya za ku ji ƙungiyar da ke sasanta tsakanin addinai a rashin jihar Filato a Najeriya ta ja hankalin majalisar shari'a ta ƙasar kan ta mai da hankali wajen yin nazari kan yadda kotunan ƙararrakin zaɓe ke gudanar da shari'u da ke cin karo da juna don kaucewa abin da kaje ya komo za kuma ku ji cewar hukumar binciken manyan laifuka ta ƙasa amurka fbi za ta haɗa hannu da ƙasar ghana wajen binciken zargin cin hanci da ake yi ma tsohuwar ministar muhallin ƙasar muna kuma tafi da rahoto kan halin da yara matasa da aka kama kwanakin baya suna ƙoƙarin ƙulla auren jinsi na maza da maza a jihar gombe ke ciki sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin karin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanno da ke tafi a cikin shirin muna kuma tafi da shirin matasa a duniyar gizo amma da farko sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran kwanaki biyu bayan da isra'ila ta tura sojojinta zuwa zirin gaza rundunar sojan isra'ila ta sake yin kira ga mazauna yankin da su bar wurin su koma ta kudancin gaza yayin da ake ci gaba da kai hare-hare ta sama a arewacin gaza a zaman wani bangare na faɗaɗa yakin da isra'ila ke yi da mayakan hamas rundunar tsaron isra'ila ta faɗa a safiyar yau lahadi cewa jiragen saman yakinta sun kai farmaki kan wuraren hamas 450 a gaza cikin sa'o'i 24 da suka wuce ciki har da hare-hare a kusa da asibitin shifa wato ɗaya daga cikin asibitoci mafi girma a gaza wanda ke cike da marasa lafiya ya kuma zama matsugunnin masu neman mafaka. mayakan hamas na gudanar da ayyukansu a ciki da kuma ƙarƙashin gine-ginen farar hula saboda sun san cewa jami'an tsaron isra'ila na bambanci tsakanin mayakan da farar hula a cewar kakakin rundunar sojan isra'ila daniel hagari a wani jawabi da ya yi ta bidiyo da aka sanya a shafin x wato twitter a safiyar yau lahadi A yau Lahadi Papa Roma Francis ya nemi a tsagaita wuta a yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas. Ya kuma sake yin kira da a sako mutanen da kungiyar Hamas ta yi garkuwa da su a Gaza. Kada wani ya yi watsi da yiwuwar dakatar da faɗan a cewar shi a taron sujadar mako-mako da ya saba jagoranta a St. Peter Square. Da yake bayani game da mummunan halin da ake ciki a Falasɗina da Isra'ila. Papa Roma ya ce, a Gaza musamman, ya kamata a tabbatar da samar da damar kai agajin jan kai kuma a gaggauta sako mutanen da aka yi garkuwa da su wato yana magana akan 'yan isra'ila da hamas ta yi garkuwa da su ranar 7 ga watan oktoba dubban mazauna gaza da ke cikin mawuyacin hali sun shiga rambunan ajiyar kayayyaki da cibiyoyin raba kayan abinci na hukumar kula da 'yan gudun hijirar falasdina ta majalisar ɗinkin duniya wato unrwa inda suka kwashi fulawa da kayayyakin masarufi a cewar hukumar a yau lahadi to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu shiga jihar Filato a Najeriya, inda kungiyar da ke sasanta tsakanin addinai reshen jihar Filato ta ja hankalin majalisar shari'a ta kasar kan ta mai da hankali wajen yin nazarin yadda kotunan kararrakin zaɓe ke gudanar da shari'u da ke cin karo da juna domin kaucewa tashin hankali a jihar ta Filato. Daga Jos ga Zainab Babaji da cikakken rahoton. Ƙungiyar da ke sasanta tsakanin addinai ta Interfaith Mediation Center reshen jihar Filato ta ja hankalin majalisar shari'a ta ƙasa kan ta mai da hankali wajen yin nazari kan yadda kotun ƙararrakin zaɓe ke gudanar da shari'un da suke cin karo da juna don kaucewa tashin hankali a jihar ta Filato. Shugaban ƙungiyar a gefen addinin Krista Evangelist Joshua Ringsum ya ce jihar Plateau ta sha fama da tashin hankali a baya don haka suke jan hankalin bangaren shari'a kar ta zame sanadin rudani da tashin hankali a jihar. Wato mu a jihar Plateau mun iske kanmu a cikin fadace-fadace da yawa a baran baya kuma sai muka gani allah a ikonsa yana taimakan mu muna iya fita daga cikinsu sai gashi kuma yanzu muka zo aka zo maganan tribunal wannan judgment din da aka yi wanda shi justice rutumi da wanda shi justice eh, md tukur suka yi sai yanzu kuma aka je appeal sai muka sake jin waje ya fara tasowa shine muka taso a shugabanan addinan nan guda biyu mu ce ma mabiyanmu su bi doka amma kuma muna kiran su wanda suke da hurumi na shari'a su ji tsoron Allah su ji tsoron makomansu. Shi ma shugaban kungiyar a bangaren addinin musulunci Imam Othman Abdullahi ya ce sun yi aiki tukuru don ganin al'ummar jihar Plateau sun fahimci juna don haka suke gudun duk wani abin da zai mai da hannun agogo baya. Mun duba mun zauna mun ga waɗannan judgment da ake yi mun ga akwai kurakurai a cikinta. Abin da muka lura akwai conflicting na judgment din. An je appeal court Abuja an yi judgment na Plateau North ita justice ta ce a tafi for run all parties should participate to kuma sai muka zo kuma muka ga order judgment kuma sai ana ce a'a an karbi matsayin wani an ba wani to kin ga akwai conflicting judgment a wajen saboda haka shi yasa muke kiran su masu shari'a su duba Allah su ji tsoron Allah barista Isiyaku Barau na Sudan Chambers da ke Kwantagoro jihar Neja ya ce akwai matsala a harkar shari'a a Najeriya da ke neman gyara. Za ki duba cewa shari'ar dokokin mu da shari'u da alƙalan mu abin kawai mu ne amma ina ga miki wani abin muka gani ba ka jin daɗi saboda za ka ga cewa ga abin da doka ta ce ga abin da kake gani yana bayyana a zahiri. To barista daga ƙarshe yaya za a warware irin wannan takaddama na da ake samu a kotuna. Za abin da aka gita mutum bai da tsoron ana ya san zai bincike mashi abin da ya gada. ma to abin da ke wawa kenan sannan mutane na mutuwa da yunwa da talauci ba ta wadda gaskiya ba. Yayin da kotun ɗaukaka ƙarar zaɓe ta buƙaci a sake gudanar da zaɓuɓɓukan wasu 'yan majalisun tarayya daga arewacin jihar Filato. Kotun a ɓangare guda ta umarci hukumar zaɓe ne da ta kwace takardar lashe zaɓe na ɗan majalisar wakilai daga kudancin jihar Filato, Isaac Kwalu na jam'iyyar PDP a kuma baiwa John Dafan na jam'iyyar APC. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. madalla an gaida zainab babaji da wannan rahoton masu saurari ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan mu na yanar sadarwar facebook twitter da instagram yanzu ga maryam ta shigo da ci gaban labaran duniya wata matashiya 'yan kasar iran da ta mutu kwanan nan sakamakon wata gama da 'yan sanda saboda saba dokar sanya hijabi ta ƙasar iran an yi jana'izar ta a yau lahadi a cikin tsauraran matakan tsaro a makabartar bahesh ta zahara da ke birnin tehran kamar yadda kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta hengu ta iran mai shalkwata a ƙasar norway ta sanar a yammacin jiya asabar yan uwan margayiyar mai suna amita jaravan yar shekaru sha bakwai sun ce hukumomi sun hana su kai gawar ta garinsu na kermansha domin yi mata jana'iza wani gari a yammacin ƙasar da galibin al'ummar sakwardawa ne kamar sauran manyan biranen iran kermansha ya sha fuskantar zanga-zangar adawa da gwamnati a cikin shekarar da ta gabata a matsayin mayar da martani ga mutuwar masu amini 'yan shekaru 22 a hannun 'yan sandan da'a a watan satumban shekarar 2022 Mutuwar Jeravan na zuwa ne kusan shekara ɗaya bayan da mutuwar Aminu ta haddasa zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati tsawon watanni saboda dokar shigar musulunci ta tilas da gwamnatin kasar ta sanya lamarin da kuma ya rikide ya koma nuna adawa da mahukuntan irin mafi girma da aka gani cikin shekaru da yawa. jami'an indiya sun ce mutum ɗaya ya mutu sannan wasu akalla ashirin sun jakata sakamakon wasu fashe-fashe da suka auku a safiyar yau lahadi a cibiyar kalamasiri da ke kerala inda kiristoci mabiya ka jehovah's witnesses ke taron su jaridar times ta indiya ta faɗi cewa an kwantar da mutane goma a sashen kula da ƙuna na asibiti biyu daga cikinsu kuma an sanya musu na'urar taimakawa wajen numfashi. wani jami'i ya ce an yi amfani da abin fashewar da aka kera da hannu ne wajen kai farmakin kamar yadda jaridar times ta bayyana hukumomi sun ce an tura tawagar jami'an tsaron kasar zuwa wurin domin gudanar da bincike a gaida maryam dauda da ta karanta mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla yanzu kuma sai kasar Ghana inda wakilinmu da ke can Hamza Adam ya aiko mana rahoto kan yadda hukumar binciken manyan laifuffuka ta Amurka wato FBI za ta haɗa hannu da ƙasar ta Ghana domin gudanar da bincike kan zargin cin hanci da ake yi ma tsohuwar ministan muhallin ƙasar ta Ghana. Wani dalili da ake ganin ya sanya ta yi murabus daga aiki. ga dai Hamza Adam ɗin da ƙarin bayani. Matakin hukumar FBI da na OSP mai fafatukan yaki da cin hanci da rashawa a Ghana na zuwa ne bayan an gurfanar da wasu masu hidimar gidan ministan su biyu bisa zargin su da laifin sace zuzurutun kuɗaɗe da ya kunshi dalan Amurka miliyan guda da yuro dubu ɗari uku da kuma miliyoyin CD na ƙasar Ghana a gidan ministan muhalli abin da ya sanya ministan Cecilia da fa yin murabus. Wannan badakalar ya janyo cece kuce tsakanin al'umma inda wasu ke ganin adana jimillar kuɗi da ya kai miliyan ɗaya da digo uku na dalan Amurka ka a gida ya saba wa ka'ida sai dai wasu kungiyoyin matsan lamba a kasar sun bukaci da hukumomi su aiwatar da bincike mai kwarin gaske domin ajiye doka a mazauninta a cikin wata wasika da ya bugo a shafinsa na x bayan ganawar su da wasu manyan jami'ai ta hukumar fbi a birnin washington na kasan amurka babban jami'i a hukumar da ke shigar da karar masu barnata dukiyan kasa wato osp mr kisi ijabin ya ce wannan haɗin kai tsakanin hukumar fbi na amurka da ghana na kokarin tabbatar da halaccin dukiyan ita ministan musamman samun huddan kuɗi tsakaninta da takwararta da ke kasar amurka rahotannin baya-bayan nan dai sun ce ghana na hasarin kimanin biliyan uku na dalan amurka a kowace shekara sakamakon cin hanci da rashawa abin da ke janyo koma baya wajen karfafa tattalin arzikin kasar wannan matakin kaddamar da bincike akan ministan zai ba da gudunmuwa wajen yaki da cin hanci a ghana amma kuwa ya kamata wasu hukumomi a kasar su tashi tsaye su ba da nasu gudunmuwa in ji armiyawu usama mai fafuskan yaki da cin hanci da rashawa wanga major case da ke gaban office of special prosecutor in aka yi ya aka tabbatar da gaskiyar da ke ciki ya magance muna wannan ciwon corruption da international organization suka fadi muna wo oh, muna lose close to 3 billion US dollars to corruption kowane shekara shi sa in dai aka yi aka investigate aka tabbatar da wanga gaskiya zai taimaka ma governance Ghana ba FBI kawai ba muna da security institutions within Ghana Yoko CID da Ghana Police da Ghana Revenue revenue authority wadanda duka su hada kai su bar mu samu daidaito mu samu a tabbatar da adalci a cikin wanga magana. Wasu al'umman Ghana kowa sun yi marhabi da gudunmuwar da hukumar FBI za ta bayar wajen bincike akan badakalar. Ni ne Ibrahim Muntari Ali. Idan Amurka ta zo har aka samu dace a cikin wannan bincike to zai kawo muna muma ci gaba a cikin ƙasa yadda muma za a kawar da cin hanci da rashawa. Shi kuwa Muhammad Mahi dan Ghana mazaunin Amurka cewa ya yi yi na yi zama america for couple of years more than 15 years and na san yadda fbi suke cikin lamurorin su suka shiga ciki sun nemi su gan tushen abin da kanshi ba su sakewa she sun gan bayan abin so na imani ne da sun shiga ciki tom da ikon allah sun magance wannan and kowa ya ji tsoro next time in zai wani abu game abin da daga cikin lamuran kudi haka mai shi very careful ita tsohuwar ministan muhalli ta kasar ghana cecilia abinadafa ta yi murabus din ne bayan ta musunta ikirarin da ake yi cewa ta adana waɗannan makudan kudade a gidanta inda take cewa ta aje aikin ne saboda ba ta son wannan batu ya zama abin da zai dau hankalin gwamnati ya hana gwamnati gudanar da ayyuka irin wannan lokaci da kasar Ghana ta sinti kanta a cikin mawuyacin hali musamman na tattalin arziki batuncin hanci da rashawa na ɗaya daga cikin abubuwan da ke sanya kasar cikin halin koma baya amma ko ita gwamnati ta bayyana cewa irin wasu matakai da take ɗauka ciki har da hada hannu da FBI na Amurka zai yi taimako sosai. Ham Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi, Ghana. To madalla a gaida haza wato Hamza Adam da wannan rahoto yanzu kuma shirin zai sake leƙawa Najeriya inda rahotanni daga hukumomin kula da lafiya suka hada da suka hada da asibiti da hukumar kare kama da cutar sida ta jihar Gombe suka tabbatar cewa wasu daga cikin matasan yaran da aka kama kwanakin baya a lokacin da suke kokarin kulla auren jinsin maza da maza suna dauke da kwayar cutar sida da cutar ciwon hanta wakilin Abdulwahab Muhammad ya ziyarci garin na Gombe ga kuma rahoton da ya aiko mana. idan za a yi tunawa da rundunar tsaro da ba da kariya wa farar hula ta najeriya wato civil defense a jihar gombe ta kama wasu matasa su kimanin 76 da ake zargi da yunkurin kulla aure tsakanin maza da maza a wani ɗakin taro mai suna dua plaza a garin gombe sai dai kuma bayanai daga hukumar civil defense din na nuni da cewa a bayan da aka kai matasan don tantance lafiyarsu an same su suna ɗauke da ƙwayoyin cutar sida da kuma nan cutar hanta ko kuma hepatitis kwamandan mai kula da ofishin civil defense a jihar gombe muhammadu bello ma'azu ya yi karin haske kan batun a hirata da shi a ofishinsa da ke garin gombe yanzu su wajen ashirin da ɗaya ne wanda suka tabbatar suka tabbatar eh. cewa su 'yan daudu ne su masu son ra'ayansu canza daga maza zuwa mata ne sannan kuma su 'yan ludu ne to gaskiya asibiti ta ba mu sakamakon cewa an samu wajen mutum goma sha takwas daga cikinsu waɗanda ke da hepatitis kaga abin ya yi muni kuma wannan ya samu asali dangane da aƙidodi waɗanda a gare su da kuma abin da suke aikatawa. To kama masu ciwon sida ba a Ciwon sida kamar yadda na ga maka wajen mutum da yawa. Domin akwai waɗanda suka zo da ciwon su hmm. akwai waɗanda muka gwada. To yan bai ganin dai cewar yaran nan masu ɗauke da wayannan cuta na hepatitis da kuma tsira nan za su sake koma cikin al'umma mm. to menene fargaban ku a wajen eh fargaban mu gaskiya yaduwa wannan ciwo domin it's a transmit all of them are transmitted disease dukan su ana iya kwasa tunda ana iya kwasa kaga abu ne wanda za a ji tsoro ko ba sai ba haka kuma ba a san wanda za a yada ba jami'i mai kula da sashen bayanan sirri da kuma bincike usman baba ya ce kashi goma sha tara zuwa kashi ishirin na mutanen da suka kama suna dauke da kwayoyin cutar sida ko kuma na hanta sannan ya ci gaba da cewa inda muka fara wannan exercise zuwa yanzu in ka duba bayanai da muke da su data ɗinmu yana tafiya sha 19-20% so kaga idan kana da mutum 200 har da tara kana da 20% ko 19% za ka iya yin kiyasi duk lokacin da aka samu mutane aka kama mutanen da suke cikin wannan harka to kana da bayani yakini cewa a kowane mutum goma mutum biyu sun harbu eh, wannan shi yake nuna mana zuwa yanzu na ji ta bakin wasu matasan da ake zargin miji da mata ne sun shaida mini irin gwajin da aka yi musu a asibiti an kai ba asibiti ba kai ba asibiti ba an kai me aka yi muku an yi gwajin. me aka yi gwada an gwada jini an gwada wai ko mun taɓa harka mun taɓa harka eh gwajin da san harka ba ka ga mini ko ko taɓa me ko mun taɓa luwaɗi wa ya gwada ku likitoci a asibiti ka ɗauki jinin ku eh. me kuma eh, shi ne gwajin da suka yi yin kenan ba wani ku da suka duba a jikin ku eh sun duba mu ta baya mu to zan duburan ku eh hukumar civil defense din dai ta sallami wasu daga cikin matasan bayan gudanar da binciken lafiyarsu da kuma gano cewa sun je kallo ne sai aka rutsa da su abdulwahab muhammad wurin amurka daga bauchi a Najeriya. an gaida abdulwahab muhammad yanzu kuma sai shirin matasa a duniyar gizo tare da halima abdulra'uf Social media duniyar matasa da alkhairi karbiya da Masu sauraro sallama a gare ku tare da fatan ana cikin koshin lafiya Halima Abdulra'uf ce ke muku lale marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo cin da ke taɓa duk da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Maza da madalla a cikin shirin na wannan lokaci za mu duba tasirin da fasahar zamani ke yi wajen bunƙasa tattalin arzikin najeriya lakari da taron fasahar zamani na ƙasar da ake yi a cikin makon nan inda ƙwararru suka yi nazari akan ci gaba da ake samu a fannin na shekarun baya bayan nan taron digital najeriya da na zuwa ne a dubi lokacin da ƙasar ke cikin wani yanayi na matsin tattalin arziki kuma masu ilimi a fannin fasaha ke ƙara bazama da aiki a ɓangarori daban-daban musamman don taimakawa matasa da suka fara da kere-kere waɗanda ke neman tallafi ilimi kawo ƙarshen wasu matsaloli a duniya ko kuma daƙi ne ƙalubalen da ke fuskantar kasuwancinsu da matsayinsu na masu basirar kirkire-kirkire abin gwamnati ke yi ƙarƙashin hukumar bunƙasa tattalin arzikin fasahar zamani wato nikta wajen tallafawa waɗanda suka fara kasuwanci a fannin kere-kere a ƙasar ganin yadda taron dijital najeriya na wannan shekara ya jawo hankulan dabban ƙwararru da mahalarta daga cikin ƙasar da ma wasu ƙasashen duniya don ƙara wa ƙasar ƙarfin tattalin arziki a fannin za mu sada ku da shugaban kamfanin vision port mai gudanar da ayyukan kula da yadda masu basirar kirkire-kirkire za su daka tafi da al'amuransu don samun ci gaba da ba da shawarwari wanda ya halarci taron kuma ya yi mana bayani sunana yusuf salisu funtuwa hakikanin gaskiya wannan taro na fasahar zamani wanda muka halarta na najeriya wanda ya gayyato masana daga bangarori daban-daban na faɗin duniya har ma wajen nahiyar afirka ba karamin taro ba ne ba wato tun shekara 2017 aka fara yin wannan taro kuma ba a yi ƙasa a gwiwa ba an ci gaba da yin shi to alhamdulillahi kowa ya san yadda wannan fasahar zamani take kawo ma ƙasa ci gaba musamman ta fannin tattalin arzikinta kuma najeriya ma ba a bar ta baya ba ta wannan fannin a ganin ka yaya fasaha ke taimakawa matasa da kuma tattalin arzikin najeriya akwai wani bincike a wani ake ce ma Northern Founders Community a karkashin jagorancin Check Tank Lab ana ake ce ma TT Lab wanda suka yi wanda ya bayyanar da cewa a Najeriya ana jin a shekara 2022 ne kuɗaɗen da ta samu na shiga na kasuwanci ta ɓangaren wannan fasahar zamanin ya kai kimanin dala biliyan biyu wannan ya fi dukkanin kuɗin da duk wasu ƙasashen Afirka suka samu a wannan lokacin. So kin ga idan ana magana cewa ya batun tattalin arzikin najeriya ta bangaren fasahar zamani ina ganin sakamakon wannan binciken ya ansa wannan tambayar saboda 'yan najeriya suna da jajircewa suna da kwarewa ta fannin amfani da fasahar zamani wurin kirkirar kasuwanci da sana'o'i irin wanda ake amfani da su a wurin gudanar da al'amuran yau da kullum ta bangaren abin da ya shafi kula da kasuwanci ko kuma kudaden da ake gudanar da kasuwanci ko kuma amfani da fasahar fasahar zamani wurin sauƙaƙe hada-hadar sufuri ko kuma harkar noma ko kuma wurin gudanar da aikin ba da kiwon lafiya to 'yan najeriya sun shahara ta wannan fannin kuma alhamdulillahi wannan ya jawo wani irin ci gaba mai tsoka ta bangaren tattalin arzikin najeriya don ana da labarin kamar ta bangaren abin da ya shafi gudanar da harkar kuɗi akwai su fago pay akwai su money point ɗin nan akwai su pay ant da ake magana ko kwanan nan kano an kaddamar da kamfanin na irin waɗannan da yawa kamar kuma nan da an san cewa akwai su uber da su bolt amma yanzu muna da waɗannan sabbin da aka shigo da su suna nan da yawa alhamdulillahi tattalin arzikin najeriya ya samu ci gaba gaskiya ta bangaren wannan fasahar zamani kasancewar alkalman girgiga daga hukumar girgiga ta najeriya ya yi nuni da cewa a zangon farkon shekarar 2023 yan najeriya kaso 4.1 ke zaman kashe wando ina batun cikin gibin da ake samu a bangaren kwarewa kamar yadda da shi shugaban kasa wala Ahmed Tinubu da kuma ma shugaban kasa wanda ya gabata da Muhammadu Buhari sun yi iyakar kokarin su wurin cewa sun ba da mukami ga wanda ya san wannan fannin wanda kuma zai gudanar da shi ta yadda Najeriya za ta samu duk roman da ake samu a ta bangaren fasaha zamani bangaren ci gaban tattalin arziki kamar yadda aka ba Prof Isa Alifantani aka kuma ba shi ya kashifu inuwa sannan kuma aka ba Boshin Tijjani akwai wani bincike da shi boshin din ya kwanan nan wanda suka fiddo ta waɗanda ɓangarori ne abinda suke ce ma skill gap najeriya take da shi wanda yake buƙatar a mai da hankali a kan shi wanda ya aka cike shi to tattalin arzikin ma zai rubanya da ɓangaren fasahar zamani to duk sun yi wannan kuma yanzu sun fara maganar za a koyar da matasa miliyan uku akan waɗannan irin fasahohin waɗanda za su ƙara bunƙasa tattalin arzikin najeriya kuma an riga an fara ma application da waɗanda za su yi training ɗin da kuma waɗanda za a yi kalimar training da to alhamdulillah taron gaskiya ya zo da alƙawurra muhimmai kuma ya buɗe ma matasa ido sosai akan damammakin da ke da akwai waɗanda idan suka yi amfani da su to zancen kuma zaman kashe wando ya tashi sai dai in mutum bai ga dama ba saboda kowa ya san cewa shi wannan fasahar zamani idan ka ɗauke shi kai amfani da shi to kana ma iya zaman ka daga cikin gida zaka ka nemi arziki kuma arziki zai zo gare ka kuma ka samu walwala. Idan ana iya tunawa dai a cikin watan Yulin shekaran nan batun yadda kamfanin man fetur na dangote ya dauki sabbin ma'aikata dubu sha daya daga kasar india ya jawo muhawara mai karfi akan yadda babu irin kwarewar da kamfanin ke bukata a najeriya daga bisani kungiyar masu ruwa da tsaki a sha'anin koyar da sana'o'i a yankin kudu da hamadar sahara ta bayyana cewa matatar man dangote ta yi watsi da matasa daga najeriya da wasu kasashen afirka ne saboda yadda matasa daga kasar da kuma yankin ba su da isasshen kwarewar da ake bukata don shiga aikin wanda a yanzu nitsa na kokarin cikewa wannan gibi da ake samu ta wasu fannonin kwarewa daban-daban masu sauraro ga baki ɗaya kuma a nan zamu da sa'aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya amurka ni halima abdulrauf ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin ƙoshin lafiya bi salama. To yanzu kuma ga kaɗan daga sakonnin da kuke aiko mana ta imel. sakon farko a yau naki ne Husaina matar Alhaji Umar Forever Gashuwa. Kika ce salam biyoyi Hausa. Tabbas umarnin da shugaban 'yan sandan Najeriya ya bayar cewa a karɓi wanda ya samu raunin harbin bindiga a asibiti ba tare da jami'an 'yan sanda ba domin ba da kulawar gaggawa yayi daidai saboda rai na gaba da komai. saƙo na gaba naka ne Shehu Adamu Rijau inda kace ce salam ya Hausa ina mika sakon ta'aziyya ga yan uwa al'umma karamar hukumar Rijau bisa babban rashin da muka yi na sarkinmu sarkin Bauchin Rijau Alhaji Muhammadu Bello Gidiya wanda Allah ya yi wa rasuwa jiya Asabar da fatan Allah ya ji kanshi ya sa ya huta amin. sai sakon haɗin gwiwa da ya fito daga abubakar ankur lakwaja da bala na yashi lakwaja sai latif tanko na yashi lakwaja kogi wato jihar kogi najeriya kuka ce salam murya Amurka. Muna mika sakon ta'aziyyar mu ga 'yan uwa da al'ummar da ke jihar Kogi mutanen Okene da ke Najeriya bisa ga rasuwar sarkin Okene Alhaji Dr. Ado Ibrahim. Da fatan Allah ya ji kansa da rahama ya sa mutuwa hutu ce a gare shi. Kana ya kyautata ta mu ƙarshen amin. sai sako da ya fito daga salihu isa fana karamar hukumar dandi kamba jihar kebbi najeriya kace salam ya hausa dan allah muna kira ga gwamnatin jihar zamfara da ta gaggauta daukar matakin tsaro domin kare manoma da ke fuskantar babban kalubalen yan bindiga a wannan lokaci da ake ciki na girbin kayan amfanin gona da fatan kiran ya kai ga kunnuwan shugabanni da mahukunta jihar zamfara to masu sauraro abinda lokaci ba mu damar karantowa daga cikin ku kenan a yau da fatan za a ci gaba da aiko sakonni masu ma'ana sai an ji To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. To a takaice Rasha ta faɗa a yau Lahadi cewa ta harbo jirage marasa matuki guda 36 a cikin dare a saman tekun Bahar Rom da yankin mashigin Crimea. Ukraine wacce ta tada kaimi wajen kai farmaki kan Rasha bata ce komai ba game da harin na dare. A taron da suka yi a Japan a yau Lahadi, ministocin cinikayyar kungiyar kasashen G7 masu karfin tattalin arziki a duniya sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa game da mamayar Rasha a Ukraine, wacce suka kira ta zalunci mara dalili kuma haramtaccen yaƙi. rahotanni sun ce an umarci jami'o'in rasha su daina duk wata tattaunawa mara daɗi a yayin koyar da darasi game da game da duk wani abu da ya shafi siyasa tattalin arziki da abubuwan da ke faruwa a fannin zamantakewa na rasha a cewar ma'aikatar tsaron birtaniya a yau lahadi kwanaki biyu bayan da isra'ila ta tura sojojinta zuwa zirin gaza rundunar sojan isra'ila ta sake yin kira ga mazauna yankin da su bar wurin su koma ta kudancin gaza yayin da ake ci gaba da kai hare-hare ta sama a arewacin gazar a zaman wani bangare na faɗaɗa yakin da isra'ila ke yi da mayakan hamas rundunar tsaron isra'ila ta faɗa a safiyar yau lahadi cewa jiragen saman yakin ta sun kai farmaki kan wuraren hamas 450 a gaza cikin sa'o'i 24 da suka wuce. To masu sauraro baki ɗaya da haka muka kaga ƙarshen shirin na yanzu sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda zai daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai da kuma Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni. Sai injiniyan mu na yanzu Mr. Alfredo. Hawwa Sharif ke muku fatan alheri sai an ji ku.